الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin a ɗaya ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu a shekara ta 2013 a ci gaba da karatun mu littafin a'lamu sunnal manshura na sheikh al-hafiz bin ahmad Alhakami hakami za mu tashi yau akan maratibul qadar ko yawa makon da ya gabata dama mun karanta me ake nufi da imani da kaddara jumlatan a dunkule yau kuma za mu tashi akan martabobi darajoji kamar abinda da za ka iya kira rukunan imani da kaddara bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثمرات الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر على أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكانتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هم منهم من أهل الجنة ومن هو ومن هو منهم من أهل الجنة نعم ومن هو منهم من أهل النار نعم المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم طيب شكرا yake cewa al'imanu bil qadar kan maratibul imani bil qadar martabobi darajoji jerin abubuwan da wajibi ne sai mutum ya yi imani da su dangane da imani da kaddara waɗanne ne ka iya ce musu rukunan imani da kaddara ma'ana kasancewar shi kansa imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunan imani ko guda shida da muke da su yauwa to shi kansa kuma imani da kaddara yana da wasu abubuwan da wajibi kai imani su ka iya kiransu rukunai ne nasa na imani da kaddara din a shine sai al-imanu bil qadar ala arba'i maratib imani da kaddara an jera shi wato mataki guda hudu ne ko in ce akwai abubuwa hudu wanda wajibi ne mutum ba zai zama imaninsa da kaddara ya yi daidai ba sai ya yi imani da waɗannan abubuwa wato guda hudu ya ce almartabatul ula mataki na farko wanda wajibi ne mutum ya imani da shi yace al-imanu bi ilmi Allahi al bi kulli shay imani da ilimin Allah wanda ya kewaye kowanne abu ma'ana ilimin Allah da kowanne abu ya shiga cikin sa ma'ana babu wani abu da ya fita daga ilimin Allah a ce ga wani abu akwai shi a ce kuma Allah bai san da shi ba wannan duk waɗannan abubuwa da za mu ji guda hudu kowanne ɗaya martani ne ga wasu daga cikin ɓangarorin musulmi da suka ɓantare suka bar sunar annabi sallallahu ta hanyar rashin imaninsu da waɗannan abubuwa ɗin to kuma kasancewar malam mai littafi ya sharɗanta wa kansa ya ce ba zai sa sunan kowa daga cikin ƙungiyoyin nan waɗanda suka karkace a cikin littafinsa ba duk abin da zai gaya mana tsagoran abin da ya dace ne kawai a faɗa ba sai ya gaya mana wato ƙungiyoyi kaza sun yi kaza sun yi kaza har a ɓata maka lokaci a zo a yi musu martani ba amma ka fahimto a cikin duk abin da ya faɗa ɗin nan akwai wasu ƙungiya da suka kyamaci haka ɗin mun fahimci abin yawwa la'alla dan ka gano abin ƙila ma faɗi ko da kaɗan daga cikin mun zo kan kowanne wajibi kai kai imani da ilimin allah da ya kewaye kowanne abu nan abin da malamai suke so mutum ya duba shi ne Allah shi ne mahalicci ya halicci sama da ƙasa ya halicci ɗan adam ya halicci aljanu ya halicci mala'iku da duk abin da mutum da yake gani ba sai ka lissafa komai da komai ba kuma shi ne sarki akan waɗannan al'amura shi ke gudanar da komai babu abin da yake gudana a cikin wannan tsarin halittar tasa wanda bai san da shi ba mun fahimci wannan ka ce akwai wani abu a ƙarƙashin mulkinsa bai san da shi ba wannan waya ce ga Allah to Allah kuma babu wata tawaya dangane da shi don haka ashe ya san komai da komai na gaya mana asalin abin da ya taso da wannan matsala har ake cewa ana sa mata suna babin imani da kaddara har ta zama ta zama rukuni waɗannan mutum biyu da suka zo daga garin basra suka haɗu da abdullahi bin umar a makka me suka gaya masa ai na gaya mana ko sun ba shi labari cewa can a garin mu basara akwai wasu mutane da suka fito wai suna cewa innal amra unufu ai lamari fararre ne ma'ana ba shi da alaka da wani ilimi ko wani rubutu da aka yi a baya kawai abubuwa suna aukuwa ne kawai a lokacin da suke aukuwa Haka nan kuma mahalicci da ya halicci ɗan adam bai san abin da ɗan adam zai ba sai bayan ɗan adam ɗin ya yi aikinsa mun fahimci abin wannan asalin wanda suka fito da wannan zancen ne shine suka zo suna tambayar a abdullahi bin umar mai za ka ce a kan waɗannan mutane masu irin wannan ra'ayi to shine sai ke cewa a a waɗannan mutane ba ni ba su su ma ba su ba ni ba ruwana da su domin kuwa na ji babana umar ɗan khattabi ya ba mu labari cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadithin nan na biyu da muka karanta wannan kisan na gaya mana ita ba su ɗaya ba yau ka kaga ashe kenan wannan maganar rukunin farkon ko martaba ta farko raddi ne da martani ga suwa waɗancan mutanen da suka fara fitowa da maganar kaddara cewa ba za a yadda da komai na cewa Allah ya san ilimin komai ba suna danganawa Allah jahilci su sun faɗi haka ne garin su tsarkake Allah aina gaya mana asalin fikirarsu ko su cewa suka yi in allah ya san za mu aikata laifi ya za a yi kuma ya mana azaba in mun aikata laifin sai suka fassara ma'anar iliminsa shine yardarsa da abu. kun fahimci wannan yawwa allah ku zai iya sanin abu amma bai yarda da shi ba ga abubuwa nan a duniya suna faruwa da yawa ya san ana yi kuma ba wani abu da zai faru a cikin duniyan nan sai da ikonsa ma'ana duk abin da ɗan adam ya yi da damar Allah yi ma'ana sai da Allah ya nufe shi da yin aikin yi sawa'un abin nan Allah yana so ko baya so in Allah yana so to ba matsala in Allah baya son wannan abun kuma to ya kaddara cewa abin ya auku amma kuma ɗan adam shi ya zaɓi ya aikata shi kasancewar an ba dan adam zaɓi ɗin nan kuma za a kama shi da laifi in yayi abin da ba daidai ba wannan hujja ce da Allah ya ba wa kansa da zai dora ta akan dan adam ba dama dan adam ya ce ya Allah a a aini baka ce mun komai akan wannan lamarin ba ban san wani abu ba kai ka ce in dai har ka san abu to shi kenan zan iya yin sa kawo Allah bai faɗi wannan ba abin da Allah ya faɗa ne ya san komai amma kuma ku yi kaza ku bar kaza don haka ka samu ka yi jam'i ka haɗa tsakanin ƙaddara da kuma babin al'amur na in ka iya haɗa waɗannan ka huta a wannan babin baka da rikici to amma su waɗancan wai garin su tsarkakewa wa Allah zalunci sai suka tabbatar masa kuma da jahilci kun fahimci asalin da abin da sa su karkace yawwa wato so suke su ce Allah baya zalunci tunda da ya san abin da za mu yi mai marar kyau to da bai kama mu da laifinsa ba su a gunsu in ya sani ma'ana ya yadda Amsa da malamai suke ba su a'a ai akwai bambanci tsakanin saninsa da kuma yardarsa ya san abin amma bai yarda ba don haka kai ka zaɓi ka yi abin da ba daidai ba don haka akwai hujja a kan ka cewa ran tashin alkiyama za a yi maka azaba akan yi abin da ba daidai ba sai idan kuma ka tuba ai na gaba rikici a wannan ko yau to mu ci gaba to shine sai ce alladhi shi ilimin nan na Allah wanda la ya azubu anhu mithqalu dharratin gwargwadon ƙwayar zarra la ya azubu baya buya shine ma'anar la ya azubu ba zai fake daga Allah subhanahu wata'ala ya zama Allah bai san shi ba ai na ƙasa ce ta mulki a ce Allah maɗauki da ya halicci sama da ƙasa a ce an yi wani abu a cikin mulkinsa kuma bai san da shi ba mun gane wannan aiko yauwa ashe kenan ba daidai ba ne a dangana wa Allah jahilcin wani abu a ce ga wani abu ya faru a cikin tsarin halittarsa amma bai san da shi ba to sai ce fi samawati ko a cikin sammai wala fil ardi ko a ƙasa wa annahu ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala qad alima jami'a khalqihi ya san dukkan halittarsa duk abin da ka ganshi a duniyan nan to Allah ya san da shi da abin da baka gani ba ma yanzu abubuwa nawa ne suke duniya wanda ba mu sani ba ba wai wasu halittun ba a cikin mu 'yan adam ko a garin nan a ce ka san kowa da kowa kai kowa ya kai baka san kowa da kowa ba akwai dan adam da yawa a garin baka san shi ba kuma a ko ina haka abin yake to ballantana a ce ka san kowace bishiya a jeji ko a gonarka baka san abubuwa da yawa ba yawwa akwai abin da ke ka san shi wani abin kuma dole ya ɓoye maka akwai ƙwari a cikin ƙasa wanda garin kana noma za ka ga wani ya fito wannan baka san da shi ba to shi Allah subhanahu wataala da ya samar da shi ya san da shi ya san abin da zai bashi ya ci ya san ya ci wani kwaran da ban shi ya rayu ka je ka duba dabbobin ruwa ka gani Allah maɗauki ya halicce su ga sunan manya haka namun daji iri iri wannan ya ci wannan a haka zai rayu kuma Allah ya tsara su kowanne da irin surarsa da irin yadda ya masa halitta idan ba haka ba abun ba zai gudana ba to duk waɗannan abin da kake gani kar ka yi tsammanin wai akwai wani abu guda ɗaya da yake rayuwa wanda Allah bai san da shi ba kuma bai san yadda abubuwansa suke gudana ba to Allah ya san komai shine ma'anan ilima jami'a khalqihi qabla an yakhluqahu to ku jima ba wai sai da ya halicce su ba a'a kafin ya halicce su shine malam at-tahawi yake cewa laysa wa laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdathihi al-bariyya tastafada ismal bari ba saboda sai bayan ya yi halitta sannan ya cancanci sunan alkhaliku ba sunan alkhalikun sunansa ne tun kafin ya halicci komai kuma ya san abin da ya halitta din abin da zai halitta tun kafin ya halicce shi da wane da wane da wance da abu kaza da abu kaza da ruwa da menene duk abin da bata lokacin da ka tsaka ta lissafa su yanzu to komai Allah ya san shi tun kafin ya halicce shi shi yasa ba wai halitta ce ta sa ya cancanci a kira shi alkhaliku ba mu yanzu a ɗabi'ar mu ta ɗan adam idan ba ka sana'a ba a kiranka mai wannan sana'ar ko baka taɓa gyaran babur ba ba yadda za a kira ka makaniki amma sai ran da ka fara yi sai a ce a wani ko makaniki ne ya iya kaza ba ka ba lalle ya zama kana da tsari ba sai dai idan misali ka yi karatun wani abu ka karanta injiniyarin a ce yanzu kana cikin karatun kaza kana tsara za ka zo ka zama kaza shi ma kuma baka san me za ka yi ba ƙila dai kana da sha'awar ka zama wani abu to amma baka yi ihatsa da dukkan abin da zaka yi ba idan ka gama wannan karatun to amma Allah subhanahu wataala duk abin da ka gani a duniyan nan da abin da baka gani ba da abin da ka ji labari da da abin da baka taba jin labarin sa ba to Allah ya san shi tun kafin kuma ya halice shi ya san da shi ya san irin kaddara tasa tsawon da zai bashi inci nawa zai yi kuma menene ya fi shi girma ya aka tsara wannan ya aka tsara wancan duka wannan dai idan dan adam yana karanta abubuwa ko yana lura da yadda halittar Allah subhanahu ta'ala take ya ishe shi wa'azi hmm. wannan dan tambihi ne wanda ba lalle komai ya gamo maka da komai da koma sai ce wa alima arzaqahu ya kuma san arzikin su a yau din nan abin da ka karya da shi da safe da abin da ka ci dazu da rana da wanda zaka ci bayan sallar isha'i da abin da za sha duk Allah madaukaki ya san shi ba wai a dunkule sani ba ana gaya mana ko akwai masu cewa ilimin Allah ilimi ne bil mujmali la bil mufassali wasu daga cikin falasifa da mutanen ahlul kalami haka suke cewa hmm. har malam juwaini yana cikin abin da yake faɗa abul ma'ali aljuwaini mai kitabul waraqat cikin littafinsa na muƙaddimar da ya akan ilmul kalam yana faɗin cewa ilimin Allah yadda falasifa suka koya musu ilimin Allah ilimi ne bil juz'iyyati bil kulliyat la bil juz'iyat ya san ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba me ma'anan kulliyat yawwa abubuwan general kawai ya sani amma detail din kaza da kaza tafsili bai sani ba wannan wannan maganar kaga ba daidai bace yawwa babu abin da Allah bai sani ba wasu mutane suna ɗauka cewa in aka ce Allah ya san arzikinka ma'ana wai ya san me zaka karanta me zaka yi kaza da kaza kuma me zaka zo hanyar cin abincin kawai ita ya sani a'a abin da za ka sa a baki kowace rana tun daga ran da ya halicce ka har ran da za ka mutu duk abin da zai shiga bakin ka sawa'un halal ne haram ne mai daɗi ne mai ɗaci ne mai zaƙi mai bauri mai gishiri duk allah maɗaukaki ya san shi yana nan a rubuce kafin abin ya faru shi ne abin da ake nufi yawwa na haka ba abin da yake ɓoye wa allah wa ajalahum kuma sannan ya san ajalinsu kowa allah ya san ran da zai mutu fa idza jaa ajaluhum wala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun in kuma ajalin nan ya zo to ba za a wato jinkirta musu ba ba za a kuma wato gaggauta musu ba hmm, ko a guda wa aqwalahum ya kuma san maganganunsu ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid duk abin da kai a ko ina kai buya kai a bayyana kai in dai ka faɗi kalma ta fito to Allah ya san da ita kuma a lokacin fa kowa fa yana magana ko biliyan nawa ne a duniya a yanzu duk buɗe bakin da wani ya yi magana a lokacin kuma wani can ma yana wata maganar maganar wannan ba za ta rikita Allah ya kasa gane maganar wancan ba a lokacin da wannan yake magana inda gaba ɗaya kowa zai buɗe bakinsa ya faɗi wani abu tare a lokaci guda duk ya san su ba abin da za a ce bai fahimci na wancan ba don haka in addu'a ce ba zai bashi abin da ya roƙa ba saboda bai ji sosai ba duk ba haka yake ba yauwa to sai shi wa amalahum ya kuma san ayyukansu duk abin da mutum zai aikata a ina yake ko a boye ko a bayyane shi ma Allah ya sani ya ce wa jami'a harakatihim da dukkan motsinsu kana kwance ka juya daga gefen dama ka gaji ka juya ka koma gefen hagu ba wanda ya sani kila ma iyalinka da take gefen ka bata san kayi juyi ba to Allah maɗaukaki ya sani me ya zo kanka ya tsaya sauro ya tsaya kanka yana jin ya samu fursar da zai ci za duk Allah ya sani ma'ana babu wani motsi da dan adam zai yi wanda wato Allah bai san shi ba wa sakanatihim hakanan nutsuwarsu tsayawarsu kyam guguda ba tare da motsi ba duk Allah ya sani wa asrarahum wa asrarihim tunda duk matsufi ne akan jami'i akan harakat tunda ya ce wa jami'a harakatihim yawa wa sakanatihim wa asrarihim da sirrorinsu duk sirrin da ɗan adam ya yi Allah ya san da shi wa alaniyatihim da kuma dukkan abin da ka bayyana Allah ya sani wa man huwa min hum min ahlil jannati Allah kuma ya san a cikinsu su wane ne dan aljanna wa man huwa min hum min ahlin nari waye kuma a cikinsu su dan wuta duk Allah ya san wannan abu domin me ai halittarsa ce makon da ya gabata in ba kumanta ba na mana maganar cewa malamai shi yasa suka sa imani da kaddara a cikin babi ne na cikon imani da rububiya. kun fahimci wannan kun hararo abun me ake nufi da wannan ka cewa duk waɗannan abubuwan Allah ya san su ya tsara su ai kamalar rububiyarsa ce me ma'anar rububiya? kamala ce ta cewa shine mahalicci ba ya gaya mana ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ko yawwa ala wasu malaman sun fassara ala ku saurara ya alamu man khalaqa wanda ya halitta to ya sani ko ka ɗauke shi istifhami yanzu wanda ya halitta a ce bai sani ba yau ba zai yiwu ba shi fa ya ƙirƙiro abun da babu shi to kuma shi za ka zo ka yi zancen akwai wani abu da ya shafe shi wanda bai sani ba duba ku ga yadda dabbobi suke wani kamar da ya gaya mana a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba haka kuma sai kira shi minhu minhu a cikin halittar nan tasa akwai wanda yake tafiya a kan cikinsa jan jiki yake ka duba macizai mu kawai haka zaka ga yana jan jikin da me yake ja kafafu ne yake tafiya haka kai ba buɗa kai ka gani ba a kana ajiye shi ko zai tafi wani in ya samu gun santsi ma zai iya hawa wani ba santsi ko gilashin zai hau haka masu wannan suke wani kuma ya tafi a kan kafa biyu wani a kan kafa hudu wani kuma gashi nan a sama fiffike ne da shi kuma zai iya riƙewa ku duba ku kamar yadda Allah madauki ba mu labari eh, cewa abin nan eh, eh, a ba shahun ba ma'ana gaba ɗaya tsuntsu yawwa duk tsuntsu a sama zai iya kame jikinsa zai iya tafiya kuma yana haka zai iya kuma tsayawa ya daina kaɗa fuffiken kuma bai faɗo ba ko ba haka yake ba yawwa amma in misali in dan adam ne in ya sama idan ba wannan abin da leman nan zai sa ta saukowa ba ko kuma jirgin sama ku duba shi kansa jirgin sama yadda dan adam ya kirkire shi sai masa sura irin ta tsuntsu in ka duba injinsa za ka ga yadda akwai wasu abubuwa in yana tafiya suna motsi kamar yadda fiffiken wato tsuntsu in yana sama yake motsa shi yadda zai tafiya wannan abun aka harara aka yi shi duk wannan akwai hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala a ciki kuma yana daga cikin abin da dama ke sa mutum ya samu ilimi ya dubi halittar Allah to kuma ta nan zai samu ilimin yadda zai gano wani abu da zai taimaka masa a rayuwarsa Allah maɗauke ƙara mana ilimi shi yasa wajibi mai ilimi ta kowane fage yawwa ilimin duniyan nan da ilimin addini dole a yi shi domin ta nan za a san yadda rayuwar za ta gudana kuma abubuwa su kyau Allah ta mu to sai ce almartabatu thaniya martaba ta biyu ka iya kiransa kamar da nace rukuni na biyu al-imanu bi kitabati dhalika wajibi ka yi imani da rubutun waɗannan abubuwan wana wannan abin da aka faɗa Allah ya san su to kuma a rubuce suke suna rubuce a lauhil mahfuz wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu Allah ya rubuta dukkan abin da iliminsa ya rigaya a kansa duk abin da ya san shi tun kafin a yi to kuma a rubuce ke a wurinsa ya rubuta ma'ana ma sabaqa bihi ilmuhu annahu ka'inu duk abin da ya gabata a cikin ilimin Allah cewa wannan abin zai zo ya kasance to Allah ya rubuta shi wa fi dimni zalika al-imanu billahi wal qalam daga cikin abin da yake wajibi ya shiga cikin wannan shine kai imani da Allah shine Allahul mahfuz da kuma alqalam da ya rubutu ma'ana akwai Allah hakikatan kar wani ya ce maka a'a ai da aka ce al mahfuz kar ka dauka wani na hakika ne a'a ai ana nufin dai Allah ya san komai a'a ba ka ake nufi ba ai Allah ya san yadda zai gaya mana ya san komai kuma ya faɗa mana amma kuma yana gaya mana ne nan cewa komai ɗin kuma ya rubuta shi ba dan ya manta ba yau ba dan ya manta ba ne Allah baya manta komai amma ya rubuta shi dan ya tabbatar da iliminsa kuma ya tabbatar mana akan cewa duk abin da za mu zo mu yi hujja da shi ran tashin alkiyama zai nuna mana dama gashi nan kuma ya tabbatar da dama ai tabbatar ilimin ne zai sa mu da bamu san an yi ba sai a nuna mana to gashi fa dama yana rubuce kuma yadda yake rubutan nan haka abin zai auku a duniya sawa'un da haihuwa da rayuwa da mutuwa da tashin kiyama duk abin da zai shafe mu Allah madauki ya rubuta waɗannan abubuwa da abin da ke gudana kuma a cikin wato rayuwar kafin a mutu martabatu thaniya martaba ta biyu malamin zai kawo mana dalilai akan kowanne shi yasa ba sai mun zarbabi ba zamu zo kansu martaba ta uku kai ba biyu ba yawwa almartabatu thalitha martaba ta biyu ko rukuni na uku na uku ko ma'ana martaba ta uku ko kuma a ce rukuni na uku al'imanu bi mashi'atillahi nafizati imani da nufin Allah zartacce nan saudiya na kan fassara shi da nufi amma ina so in bambance kuma har yanzu a hausar bambanci galibi in muka tashi fassara mashi'a me muke cewa so ko yawwa to a wannan babin nakan guji kalmar so wajen fassara mashi'a saboda kada mutum ya fassara ta da so bi ma'ana yarda da abu da ƙaunarsa ba ita ake nufi ba anan abin da ake nufi anan mashi'ar Allah nufin wato kasancewar ba komai sai ya nufe shi sannan ya auku ba to wannan kasancewar ba abin da zai auku sai da nufinsa kar kuma ka fassara shi da yarda wani shi ma ya fassara abin da ake da yarda amincewa duk muna amfani mu a hausa ko muna amfani da kalmar yarda muna nufin amincewa muna ma'ana amincewa ta abu ba komai ba laifi to wannan duk ba ita ake zance ba ba da damar abu ya auku shi ake nufi da mashi'a kun hararo abin kun gani. ma'ana duk abin da zai auku to ba abin da yake aukuwa sai da ba da damar Allah sai da yardar Allah sai da nufinsa sai da amincewarsa ma'ana bai auku ba sai Allah ya bar shi ya auku sawa'un yana san abin ko baya son abin kuna fahimtar abin yawwa to shine ake nufi da mashi'a sai ce annafiza wadda take mai zartuwa babu wanda zai iya tsayawa a gabanta ya hana ta aukuwa shine ma'ana annafiza ikon Allah da yardarsa da nufinsa da amincewarsa wadda babu abin da zai tsaya gabanta in dai har ya ce zai yi abu ya nufi ya auku to zai auku to wajibi ka yadda da wannan wa qudratihi ash-shamila da kuma ikonsa ikon nan kuma gamamme shine ash-shamila wanda ya game komai da komai babu abin da ba shi da iko a kansa inna allaha ala kulli shay'in mene qadir yawwa na sha ambata mana me bambanci tsakanin alƙadir da kuma alƙadir akwai bambanci in an ce alƙadiru sifa ce kuma gairu muƙayyada amma alƙadiru suna ne kuma muƙayyad me ma'anar wannan kalmar in an ce alƙadiru duk inda ya zo a ƙur'ani ko a sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin alƙadiru ya zo amma in ka gan shi ya zo to yana nufin Allah mai iko ne akan wani abu da ya ambata a wurin inda ya faɗa qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ko aw yalbisakum shiya'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd mun fahimci wannan duk inda ya ce alƙadiru zai faɗi wani abu ne ayyananne cewa shi mai iko ne akan yinsa shi iya wannan abin amma in ya ce alƙadiru to siffa ce lazima tare da shi shi mai iko ne akan komai da komai ba a takaita kan wani abu da ya ambata a gun ba amma duk inda qadiru ta zo za ka ganta cewa muqayyada ce an kayyade ta da wani abu da aka ambata a wuri mun fahimci dai misalin ko yawa amma in alqadiru ne to tabbatacce a kowane lokaci Allah mai iko ne akan kowane abu babu qaidi la fil maf'uli wala fi shumuliyyati ma yaf'alhu komai ya shiga ciki babu abin da zai fita Hmm. to muje, sannan kuma sai ke cewa wahuma su waɗannan abubuwa guda biyu da mashi'ar Allah da ikonsa akan yin abu mutalazimata ne suna tare da juna ba sa rabuwa da juna Allah mai iko ne akan komai kuma in yi nufin ya aukun zai auku ba abin da zai hana shi ai mun san mun fahimci bambanci tsakanin mashi'ar da dai kudura din ko mashi'ar ita ce yardarsa da amincewarsa da nufinsa abin ya auku ba ta bangaren amincewa ta yarda yana son abu ba a'a amma ta bangaren dai ya ba da dama abin ya auku abu na biyu kuma shine kudurarsa menene yake da ikon yi babu iyaka ga abin da yake da ikon yi duk abin da ya so ya aikata zai aikata mun fahimci wannan yawwa to yace waɗannan abubuwa biyu ba sa rabuwa da juna min hati ma kana wa ma sayakunu ta bangaren abin da ya kasance a baya da abin da zai kasance nan gaba Allah ya nufi duk abin da ya kasance a baya bai auku ba sai da saninsa sai da yardarsa da wasu abin ya auku sawa'un ta bangaren halittarsa ne ko ta bangaren abin da halittarsa suka aikata wato a wannan babin ya uwa ina so mu fahimci abin rikicin da kuma inda yake da suwaye suka kawo shi gaba ɗaya da farkonsa har ƙarshe yana da alaka ne da aikin bayi ba aikin Allah ba wanda suka samu rikici a wannan babin dama sun same shi ta ɓangaren ayyukan bayi ne amma a maganar aikin Allah da halittar sammai da ƙasa da sauransu ba ruwan kowa a ciki ya san abin da zai ya faru tuntuni ya san abin da zai faru a kowane lokaci har zuwa tashin kiyama inda masu rikici suka samu rikici su mu'tazilawa shine ayyukan da bayi suke aikatawa wai yanzu mu da za a zo a haɗa mu a yi mana azaba a kan laifukan da muka aikata to yanzu Allah ya san za mu yi ɗin ya rubuta sannan kuma ba da dama muka yi ɗin sannan kuma yi mana azaba su abin da shiga hankalin su kenan ba sa zancen halittar sammai da ƙasa cewa Allah bai sani ba ba wannan yake faɗa ba zancen bayi kawai aikin su da suke aikatawa musamman ma miyagun ayyuka ai kun fahimci abin shi yasa a wannan babin malamai da suka yi rubutu sun sa shi da sunan magana akan khalqu af'alil ibadi al-imam bukhari yana da littafi sunansa kenan khalqu af'alil ibadi ai malam bukhari ba iya littafin sa ɗaya bane wannan sahih al-bukhari ko yana da khalqu af'alil ibadi yana da al-adabul mufrad da wasu littafan da kuma akwai at-tarihul kabir duk dai da akan ilmin rijal yau wato khalqu af'alil ibadi nan martani ya mayar ga mu'tazilawa da suka zo da wannan tunanin su suka fara zuwa da shi kuma ban manta ba na taba gaya mana daga ina suka samu wannan tunanin su wannan mutanen basara din daga wani mutumi ne a basra wanda kirista ne asalinsa shi ne ya zo musu da wannan tunanin wai sunansa suzan tun wancan zamani fa a karnin tun karshen zamanin sahabbai lokacin su abdullahi bin umar suna samari zamanin manzo Allah sallallahu alaihi ko to lokacin su ne dattijai a lokacin abin ya auku wannan mutumi ya zo a basra ya ce ai su abin da suka sani Allah bai san komai zai auku na ayyukan bayi ba sai bayan bayin sun aikata sai suka hada ilimi da maganar amincewa da yadda cewa inda ya sani ya za a yi bari a yi mun gane wannan yau kuma waɗannan abubuwa ne guda biyu masu bambanci saninsa ya san za a yi kafiri mai suna kafiri a duniya ba zai yi imani da Allah ba ai Allah ya sani idan ka ce akwai wani mutumin zai kafirci amma Allah bai sani ba sai bayan ya zama kafiri kaga ka tauye Allah a cikin mulkinsa cewa akwai wani abu yana gudana ma bai san da shi ba kun fahimci wannan don haka dole ne ka yadda cewa Allah ya san komai to kuma na biyu ka yadda cewa ya rubuta komai sannan na uku ka yadda cewa duk abin da ya auku sawa'un ayyukansa ne na halitta da kuma abin da bayin suke aikatawa to ba su aikata ba sai da yaddarsa wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin shikenan duk abubuwan suna nan a cikin alkur'ani dama matsalar ita ce mutum ya zama abin da yake sa ya yadda da abu ko ya ki yadda da abu hankalinsa ne ba abin da Allah ya gaya masa ba in dai zaka dora abin da Allah ya gaya maka a Qur'ani abin da manzansa sallallahu alaihi wasallama wanda yafi kowa sanin sa da shi zaka dogara to insha Allah ba wanda zai bata yawwa ka kama Qur'ani ka kama sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da muke faɗa nan kowanne akwai dalili a kansa za kuma mu zo kansu za mu ji hmm. to shine sai ke cewa mutalazimatani min jihati ma kana wa ma sayakun sai ce wala mulazamata bainahuma min jihati ma lam yakun amma babu mulazama a tsakaninsu ba tilas ne su haɗu wuri guda ba ta ɓangaren abin da bai kasance ba me yake nufi a wannan littafin a wannan guri ya ce wannan abubuwan guda biyu dame dame mashi'arsa da ikonsa yawwa mashi'a mun gane mashi'a yawwa nufin abu ya auku ta bangare guda kuma akwai me kudurarsa ikonsa akan abu to ta bangaren abin da ya riga ya gabata a baya aka yi shi yanzu misali halittar samai da ƙasa da mai da mai suka haɗu ya nufi halittar kuma yana da iko akan halittar don haka an yi halitta ko yawwa hakanan kuma masa ya kunu abin da zai auku nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala in lokacin yinsa ya zo to abubuwan nan guda biyu sai sun haɗu da ikonsa da kuma me nufinsa sai sun haɗu guda biyu wannan ba za su rabu ba da'iman cikin abin da aka yi da cikin abin da za a yi nan gaba to inda suke rabuwa fa babu talazumi shine cikin abin da ba a yi shi ba kuma ba zai auku ba shine yace wala mulazamata bainahuma babu talazumi an ce talazumi shine tilastin su zama tare guri guda a lokaci guda babu shi min jihati ta bangaren malam ya kun abin da bai faru ba wala huwa ka'inin kuma ba zai zo ya faru ba abin da bai faru ba ba kuma zai zo ya faru ba ba zancen nufinsa ba kuma zancen maganar iko a kansa tun da dama ba a zo kansa ba mun fahimci abin yawwa babu zancen a ce sun haɗu ma'ana akwai ikon amma kuma ba a yi nufin ba kaga sun rabu gida biyu ko an samu ɗaya ba a samu ɗaya ba domin shi ikon ko an yi ko ba a yi ba akwai shi amma shi nufi yana samuwa ne in an yi ina fata fahimci abin don haka in dai an yi a baya to an samu ikon an samu nufin in za a zo a yi nan gaba shi ma akwai nufin akwai ikon amma abin da ba a yi ba kuma ba za a yi shi ba to akwai ikon amma babu nufin ina jin kun fahimta yanzu yawwa to shine abin da yake nufi sai ce fama sha Allahu ta'ala fa huwa ka'inu duk abin da Allah ya nufe shi ya so ya aikata fa huwa ka'inun bi qudratihi la mahalata abun to zai auku shine fa huwa ka'inun to lalle zai auku bi qudratihi da ikonsa la mahalata babu makawa shine ma'anar la mahalata ba makawa in an samu kudura an samu mashi'a to babu wani babu wata babu wani abu da zai iya hana Allah maɗaukaki yin abin da zai mun fahimci zancen domin me ƙudurarsa magana ce ta ƙarfin iyawa haka ne nufi kuma magana ce ta ƙarfin iko duk abin da ya ga dama zai yi to da shi ne mahalicci in ya soyayi yana da ikon dama shi ikon sifarsa ce da'iman tana nan amma mashi'a tana da alaƙa da in ya so in ya so kuma ba zai ba don haka waɗannan abubuwan guda biyu tilas ne a same su lokaci guda cikin abin da aka yi shi da cikin abin da za a zo a yi amma ba tilas ne a same su lokacin lokaci guda ba cikin abin da ba a yi ba ba kuma a nufi ba sai dai a samu ikon yana nan domin dama babu lokacin da za a ce Allah ba shi da ikon yin wani abu Allah shi mai iko ne akan komai amma kuma ba komai yake nufin yi ba zai iya nufin ba zai wani abun ba kaga kenan babu talazumi wancan daban wannan daban Yau, to mu ci gaba da wance ce fa masha Allahu ta'ala fa huwa ka'inun fa huwa ka'inun bi qudratihi la mahala wa ma lam yasha abinda kuma bai so ba bai nufe shi ya faru ba wa ma lam yasha illahu ta'ala duk abinda Allah bai so ya auku ba lam yakun to ba zai kasance ba tunda bai nufi ba don me li adami mashi'atillahi iyyahu saboda rashin nufin Allah ga shi Allah bai nufi ya faru ba bai so ya faru ba lali adami qudratin alaihi ba saboda Allah ba shi da iko a kansa ba kun ya ƙara fito mana da bambancin babu talazumin ko ta bangaren abin da ba a yi nufi din ba yawwa ce ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin haka ma'ana shi ne ma'anar abin da ke nufi anan Allah ya fi ƙarfin a ce an samu irin wannan abun a mulkinsa cewa ga wani abu ya nufe shi kuma ba shi da iko a kai mun fahimci wannan wannan babu in dai akwai nufi to dole akwai iko ikon koyaushe akwai nufin kuwa za a iya samun sa zai iya fasawa saboda shi mai mulki ne in ya ga dama ya yi in ya ga dama kuma ba zai ba tunda duk abin da yake yi nasa ne a kashin kansa babu mai bashi umarni a samansa mun fahimci abin yawwa to shine sai kuma yake cewa ah, ko ta'ala Allahu an zalika azza wa jalla in kuma wanda ya karanta risala a cikin ku ya karanta a mukaddimarsa ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu kun tuno wannan maganar to ita ce a nan wuri Allah ya fi ƙarfin a ce a cikin mulkinsa an samu abin da ma la yuridu shi bai nufe shi ba don haka in dai ka ga abu to da nufin Allah ya auku yawwa shi ma'anan ta'ala din anan ma'ana ya yi sama ya wuce a ce a cikin mulkinsa ga wani abu bai nufe shi ba an fi ƙarfinsa an yi shi babu mai fin ƙarfin Allah to shine sai ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in wannan aya sai ga ta nan babba Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance li yu'jizahu min shay'in wai wani abu zai iya gagararsa ba fis samawati ko a cikin sammai wala fil ardi ko kuma a ƙasa innahu kana aliman qadira lalle Allah masani ne kuma mai iko mun taɓa magana a baya akan sunaye da suke zuwa al'asma'ul husna a ƙarshen ayoyi da munasabar su da alaƙarsu da abin da ake faɗa a cikin ayar ko ko kuma manta duk sunan da Allah ya faɗa a ƙarshen wata aya ka lura sosai kai tsam ka nutsu kaga yana da alaƙa da abin da ya gama faɗa a ciki a cikin wannan ayar kun ganin yana mana zancen me ya ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fil samawati wala fil ardi Allah bai zama wanda wani abu a cikin sammai ko a ƙasa zai gagare shi yi ba ma'ana babu abin da zai gagari Allah maɗaukaki a sama ko a ƙasa sai ce innahu ai lalle shi domin ka ƙara yadda da wannan Alkana ya kasance dama aliman masani ne kuma sannan me ƙadiran mai iko ne kaga alaƙar wannan da wancan kenan hmm, ai kuma mun taɓa zancen ƙissar mutumin nan wani bakawai ko da aka karanta masa wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim haka take sai ya ji wani ya karanta wallahu ghafurur rahim isi shi bai haddace qur'ani ba bai san meye a cikinsa ba amma wannan maganar ba daidai take ba da aka ce wallahu ghafurur rahim saboda me an ce wasariku wasariqatu barawo namiji da barauniya mace faqta'u aydiyahuma a yanke hannayensu ma kasa ba sakamako ne na abin da suka tsuri wuta suka aikata nakalan azaba ce min allahi daga Allah sai shi kuma wallahu azizun hakim to sai shi mai karatun sai karanto wallahu ghafurur rahim balaraban kauye ce kai wannan zancen ba a saba mai fasaha ya irin wannan zancen ba ka yi zancen iko a yanke hannu kuma ka ce ka kawo zancen gafara Ishi ba daidai ne sai ce anya wannan waye ya faɗi wannan magana sai ce Allah sai ce gaskiya wannan magana ba ta Allah bace Allah ba zai faɗi magana irin wannan ba kun ga shi ba mahaddici ne. amma sai ya ce ka duba dai da ya duba sai gano sai ce ashe shi ya kuskure sai maimaita ya gyara ya ce wallahu azizun hakim sai ce yawwa <laughs> ma'ana tun da dai an yi maganar a yanke hannu yanke hannu ƙarfin iko ne ke sa a yi wannan shi ya kawo maganar izza shi sa ya ce wallahu azizu yawwa hakimun kuma da ya kawo saboda shi ne mai hikima ya san hannun nan wata cutaye shi ya sa a raba hannun nan daga jikin mai shi wannan hikima ce don haka ya yi ƙarfi ma'ana azza fa hakama li'annahu hakimu saboda buwayansa shi ya sa ya yi hukunci domin ku shi mai hikima ne ya san duk inda ya dace a sa kowane hukunci yawwa shi sa har ibn al-qayyim da yake maganar irin wannan a cikin littafin sa yana maganar uh, hikimar wanda ya zina a yi masa ko a jefe shi ko a yi masa bulala in ya taba wato a masa bulala in bai taba aure ba in kuma ya taba aure a jefe shi ko har ya mutu yace hikimar wannan aka yi magana ne akan malamai sun tattauna a ina ne za a yi dukan wani wuri yace ko ina za a iya dukan saboda lokacin da mutum ya yi wannan mummunan laifin duk ɓangaren jikinsa ya san an yi kuma ya ji daɗin abin da aka yi a lokacin da ya don haka ya cancanci ko a raba shi da jikin ta hanyar a jefe shi ba tare da an lissafa ta ina za a same shi ba ba a ce iya goshi ba ko ina a same shi saboda me duk jikin nan ne ya laifin kamar yadda kuma in bu ce ko ina aka dake shi babu matsala shi ma akwai hikimar Allah a akan wannan tsari to Allah madaukaki ya kara mana fahimtar wato hikimarsa hmm. da aka shi sai ya ce inna kana aliman ƙadira. lalle shi masani ne kuma mai iko almartabatu rabi'a martaba ta hudu ko ka ce rukuni na hudu al'imanu bi anna Allah ta'ala khaliqu kulli shay'in imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato shi ya halicci komai da komai wannan lafazin ko shay'un din kada ka cire komai kuma a cikinsa komai ne da yake nufin komai ba komai ne da za a cire komai daga cikinsa ba mun fahimta a hausance yauwa ma'ana duk abin da yake akwai shi to allah ne halicce shi kar ka cire kuma komai sawa'un da kai da aikin ka nan shine babban raddin da ake nan ana magana ne su ma gawa ga mu'tazilawa su abin da suke cewa ai al'insanu khaliku af'alihi Ɗan adam shi ya halicci aikinsa domin da Allah ne ya halicci aikin nasa to da bai cancanta Allah ya masa azaba akan abin da ya halitta masa ba kun fahimci nan can wa duk garin a tabbatar wa Allah adalci amma abin da yake daidai shine wallahu khalaqakum wa ma ta'malun kamar da faɗa cikin suratul safati Allah shi ya halicce ku shi ya halicci abin da kuke aikatawa ka ɗauki biran nan haka ka ɗaga aiki ne ko ba aiki ba ne to wannan ɗagawar ni da na ɗaga da hannuna ni ne nufin abun na ya so in ɗauka kuma sai ya haɗu da mashi'ar Allah alkauniya cewa ya so in ɗauka in bai nufi ba hannuna sai ya shanye haka sai in kasa ɗauka komai ko ba haka ba ne ashe akwai mashi'ar Allah a ɗagawar tare da ni ne na yi wannan aikin to idan ba daidai ba ne wannan aikin ya nufe ni da yin abun don ya jarraba ni ni kuma na zaɓa in yi ya bar ni na yi kuma zai kama ni da laifi saboda ya gaya min a ƙur'ani cewa kada in yi ba ba matsala ko ba haka bane yawwa to mu sai ke cewa wa annahu ma min zurratin ko ma min zarratin babu wata ƙwayar zarra fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wala fi ma bainahuma ko abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk abin da ka gani illa wallahu khaliquhuma ko wallahu khaliquha sai face Allah shine ya halicci wannan abu duk ƙwayar zarra da ka gani ma'ana nan ya faɗi abu mafi kankanta har a zo kan babba kenan duk abin da ke cikin ƙasan nan to Allah ne ya halicce shi babu wani abu da ɗan adam yayi yi wajen halittarsa nan akwai bambanci tsakanin halitta da ƙera abu ko mu nan Allah ba mu dama mu kera shi yasa mun kera abubuwa mun yi kayan mu da muke sawa mu muka dinka amma daga cikin halittar Allah muka samu shi mun fahimci abin yawwa zuwa kai ka samu abin nan auduga aka yi nomanta Allah ya nufi ta tsiro aka samu farar auduga aka ɗauka aka yi kadi aka samu zare aka kai shi aka abin da aka yi kuma aka samu ko aka samu kayayyaki dai aka da gwadone da yadi da me duk ta hanyar abin da aka samu daga kasar Allah da ya halitta daga nan aka samu ko wanda zai ce maka yayi robot ya yi wani robot ya rika yin abu a madadinsa yanzu kamar zamani yanzu akwai abubuwa da yawa da robot ake gudanar da su ko robot zai zauna yi gudanar da kwamfuta yi gadi a gaga wani ya shigo a sa alam daga wani ya ƙetare wani wuri gilas ya buɗe wani ɗan adam ya shigo za a sa ƙararrawa masu gadi na ɗan adam kuma sai su je su kama mutum duk ana wannan abun a yanzu amma daga ina shi robot ɗin aka yi shi yawwa karfe aka hada da robobi da plastic da menene aka sa ita kwamfutar daga abubuwa don haka daga halittar Allah aka yi wani abu ƙerawa ce ba halitta ce daga millashai ba mai halitta daga millashai shi kadai ne shine Allah subhanahu ta'ala shi saboda shi inna ma amruhu idan arada shay'an an kula lahu kun fayakun kaga muku a dan adam babu mai kun fayakun babu dan adam mai kun fayakun babu ba mala'ika ba annabi ba manzo wanda yake da kun fayakun hmm. Allah samu dace to shine sai ke cewa ah, wa khaliqu harakatiha kuma Allah shine ya halicci motsin waɗannan abubuwa din wasakanatiha da kuma rashin motsin su Mm. nan hada abdad dan ka gano cewa babu abin da ya kufce daga ilimin Allah da ikonsa da halittarsa ya hada abdad abdad shine kishiyoyi tunda ya faɗi motsi to karka ce iya motsin ne ya sani bai san a wato rashin motsi ba mm. rashin motsi mu a hausa ba shi da suna ko sai dai ka ce in ka ce shuru me ma'anar shuru rashin magana ne ko ba fa a galibi ne yauwa me ma'anar mutum ya tsaya haka baya motsi me za a ce masa da hausa <laughs> to zai shiga amma yawanci ƙiƙam sifa ce ko sifa ce ta tsayuwa haka ƙiƙam kamar ta soja misali yauwa abin nufi dai wato Allah ya san motsin da rashin motsin shi a larabci rashin motsi sunansa sakana shi ne sakanat yauwa sukuni mun kuma kaga sai muka ɗauko lafazin sukunin muka sashi a wani abu mana hutu ko da rashin da hutawa dai to zai ɗauka hakan to amma yanzu ka ce mutum wane mai sukuni ne abinda ɗauka wane mai kuɗi ne yau ba maganar mai hutawa ba hmm. to haka dai harshe dama yana da tadakul akwai zumunta haka tsakanin harsunan duniya to shine sai ke cewa subhanahu la khaliqa ghairuhu tsarki ya tabbata ga Allah babu mahalicci ban da shi wala rabba siwahu babu kuma ubangiji da ya halitta ban da shi shi kadai shine khaliqu shi kadai kuma shine rabbu hmm. to shine sai kuma ya jero mana waɗannan dalilai din mu karanta wasu daga ciki hmm. amma kafin mu karanta mu dunkule waɗannan abubuwa guda hudu inda dama kowa ya haddace su kalmomi ne ba su da wahala da larabci za su yi maka saukin haddacewa al'ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu al'ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu al'ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu sai kaga ka rike mana da ilimin Allah da rubutu da kuma mashi'arsa nufinsa da kuma halittarsa da Allah da Hausan ya fi wahala ban sani ba ko don larabcin ne in mutum bai iya ba in ya iya zai ji ba ya fi sauƙi. yawwa al'ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu waɗannan abubuwa guda hudu ba za ka zama mai imani da kaddara ba sai ka imani da su dukkansu kuma kamar yadda gaya mana kowanne ɗaya raddi ne da martani akan wasu da basu imani da haka ɗin ba yau wajibi ka yadda cewa Allah ya san komai daga cikin komai ɗin nan akwai aikinka duk abin da ka aikata ya san shi wajibi kuma ka yi imani da cewa ya rubuta komai daga cikin komai ɗin nan kuma akwai aikinka wajibi ka yadda cewa Allah ya nufi komai duk abin da kaga ya auku to da nufin Allah ya auku babu wani wanda ya zo ya aukar da shi ba tare da sanin Allah ba Allah ya san da shi yawwa sannan kuma Allah shi ya halicci komai sawa'un aikinka ne shi wannan abun ko ba aikinka ba ne shi ya halicce shi to in ka yadda da wannan za ga cewa baka da rikici a wannan babi na imani da kaddara kuma sannan ka mai da martani ga waɗanda ba su yadda da haka din ba kamar ma'utazilawa <clears throat> da kuma makamantansu hmm. musamman da su ne su 'yan jabariya wanda su ne kishiyoyinsu su kuma garin su ga wannan abun har suka wuce iyaka yawwa su da waɗannan abubuwan cewa Allah ya san komai Allah ya rubuta komai Allah shi ya halicci komai Allah shi ya nufin komai Allah shi ya halicci komai waɗannan abubuwa guda hudu 'yan jabariya kishiyoyin 'yan kadariya sun yadda da su har suka wuce iyaka wajen tabbatar da su suka ce ai babu abin Allah ɗin bai sani ba babu abin kuma a bai rubuta ba babu abin da bai so ya auku ba inda ya auku to babu kuma abin da bai so halittarsa ba duk abin da kaga ya faru shi ya halicce shi to a wajen ayyukan bayi sai suka ce ashe kenan duk abin da muka aikata to Allah yardarsa ce ta sa muka aikata don haka ba mu da laifi kaga kishiyar waɗancan su kuma su waɗancan garin su korewa Allah zalunci sai suka ce a kai ina ai dan adam shi ya rikito kayansa shi ya jawo kansa Allah ma ba ruwansa da abinsa zancen laifuka fa muke yi mun fahimci abin su kuma waɗance suka ce a tun da dai Allah ya faɗi wannan abin komai da saninsa da rubutunsa da ikonsa da kuma halittarsa ashe kawai komai kai ma ba komai shi yasa suka siffanta dan adam cewa shi dan adam ba shi da wani iko ba shi da komai suka wasafta shi suka kwantata shi da gashi gashi yanzu gashi in ka daga gashi ka jefa sama iska ta taho ina zashi? inda iska ta yi nan zashi ko to sai suka ce kamar gashi ne su haɗu da iska wai haka aikin ɗan adam yake da aikin Allah ma'ana kai ɗan adam baka da komai da ka aikata haka yadda gashi yake iska ta zo ta ɗaga shi to haka Allah yake aikata komai da kai kuma fahimci zancen nan su kaman kenan suna nufin duk laifin da ka je kai to Allah ne ko ya aikata ya sa ka je ka don haka yanan ka ce a sheren lahira Allah ba zai zo ya tsaye da kai ya ce me me yasa kai kaza ba wannan shi ya shigar da su zuwa ga cewa suka ce ai ashe ma kenan abin da ake nufi da imani nan kawai ka yadda akwai Allah nan shine imani in ka yadda akwai Allah to zaka shiga aljanna su ne suka ce la yadurru ma al imani me dhanbun duk zunubin ka ba zai cuce ka ba inda kai imani kuma imanin a gun su ma'anarsa shine ka yadda akwai Allah kaga wannan menene lalata shari'a ne gaba ɗayansa shi kuma an rusa al'amurwan na hayu su kuma waɗancan saboda tsoron al'amurwan na hayu da tsoron uquba sai suka kore wa Allah ilimi suka sa masa jahilci su kuma waɗannan saboda yarda da abin da Allah ya ce zai iya yi da ikonsa da komai sai suka ce a to ashe kenan duk ma abin da muka yi ba laifi sai suka rusa ka'idar al'amurwan na hayu kun fahimci abin kaga waɗannan sun yi hannun dama sun yi nisa can sun faɗa rami waɗannan masu kai hannun hagu suka yi can suka faɗa rami to mutanen kirki masu bin qur'ani da sunna suna nan su kuma su ne a tsakiya su ɗebo hujjojin da waɗancan suka yi amfani da su suka ce babu kaza su ba waɗancan sai su gyaru su ɗebo waɗancan kuma hujjojin waɗannan sai ku ɗora akan waɗannan sai ga su ma sun gyaru sai ga kai kuma kai amfani da waɗannan hujjoji gaba ɗaya sai ka ganka a tsakiya wannan ita ce aqidar ahlus sunna a kowane babi mun fahimci abin hmm, to Allah ya tabbatar da mu yawwa to sai abu na gaba ko lokaci yayi hmm, a mu kara ko akwai dan lokaci hmm, ma dalilul martabatil ula bismillah karanta ko da ko kuma eh to dan karanta ko layi dan shikenan sai ko ayoyi guda biyu haka yawwa insha Allah ma dalilul martabatil ula wa hiya al-iman bil ilm قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما طيب ma dalilul martabatil ula yanzu mu koma mu ɗauko wancan rukuni na farko da aka ce shine ilimi ko dole komai ka yadda Allah ya san shi me dalili akan Allah ya san komai la'ala wani zai ce wani ba ma bukata kowa ya san Allah ya san komai to amma saboda shi ita harkar aƙida wani zai iya zuwa ya kawo maka runto in ka yadda da iya hankalinka sai maka wasu 'yan dabaru da wata falsafa ya kwana da kai ne ce to ba ga kaza ba da kwatance hmm, kasan dama duk masu irin wannan sun fi iya kwatance ba nassin qur'ani ba to ka ji nassin qur'ani ka rike maganar aqida dama nassi ne hmm, ba wasa to shine sai ke cewa me dalilin martabatul ula wa hiya al-iman bil ilmi yace al-jawab qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada Allah shine wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi alimul ghaibi masanin ghaibi wa shahada da abin da ke bayyane shahada nan ana nufin bayyane alaniya ghaibi kuma mun san ghaibi mana Allah ya san duk abin da ke bayyane ya san abin da ke ɓoye kuma nan an yi amfani da alimul ghaibi alghaibin nan muhalla ne bil alifi wallam fa yakunu mustaghriqan li jinsi alghaibiyat ko yau tunda akwai alifun da lam a ciki la alifun da lam nan ta jinsi ce kamar a ce maka al-insanu in aka ce al-insan nan wurin akwai mai fita da za a ce shi ba al'insan ba ne kowa al'insan ne yawwa to haka nan aka ce alghaib duk abin da yake gaibi ne to ya shiga kar a zo a raba a ce wani abin nan gaibi kulli juz'i da a'a gaibi in dai gaibi ne to Allah ya san shi mun fahimci abin yawwa haka nan kuma wa shahada a shahada ma gashi an sa al alif wal lam don haka babu wani abu da ke bayyane da Allah bai san shi ba yawwa to sannan sai ce wa ƙala ta'ala Allah maɗauki ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman lalle kuma Allah yana kewaye da kowanne abu ilman da iliminsa wannan tamyizi ne kuma ya kawo shay'un ya ce bi kulli shay'in da kowanne abu ma'ana duk abin da kake gani da abin da baka gani Allah ya kewaye shi da iliminsa kewayewa nan ba wai ta zati ake ba ana nufin da zatin Allah ya zo ya kewaye abubuwa ba ana nufin ai shi yasa ya kawo mana ilmin. yawwa a hata min jihati ilmihi a hata bi kulli shay'in ai bi ilmihi ya zagaye kowane abu ya san shi da iliminsa ma'ana kenan in aka kaddara abubuwa duk wani cycle aka aka zagaye su ba wani abu a waje to abin da ke cikin nan duk Allah ya san shi to kuma in ka ɗauko ka'idar ka zagaye shay'un ko duk abin da ake cewa komai to Allah ya san shi ya zagaye shi da ilimi babu wani abu kwaya ɗaya da zai zo ya balle ya jefa ya koma wani wuri ya shiga cikin abin da Allah bai sani ba Allah ya san komai da komai shine abin nufi sannan yake cewa wa qala ta'ala Allah maduki ya ce alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqala dharra mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbar alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi la ya'zubu anhu ba abin da ke fake masa ya ɓuya masa a ce Allah bai gan shi ba hmm. duk ɓoye-ɓoye da ɗan adam zai yi to ba ya ɓuya wa Allah Allah subhanahu Allah yana ganin sa mithqalu dharratin gwargwadon ƙwayar zarra kaga duk ba a zancen ka ba kai da zaka ba zaka iya damkar zarra ba wasu malamai suna cewa zarra nan isa ce me in ka bude window komayya ana fadar komayya ita a wannan abin nan eh, abin nan kenan khardalin khardalin yawa idan ka buɗe windo da hantsi za ka ga wannan kura da take tashi ko ba za ka iya sa hannunka ka kama ɗaya ba wannan an faɗa maka shi sama wasu malamai suka rajjaha cewa wannan shi ake nufi saboda shi ana iya ganin sa yau abin da za ka gani kuma baka da iko a kansa shine mafi kankanta abin da za ka iya wato gani da idanka to akwai abubuwan da ba ma iya ganin su da idan mu sai da wani abun da zai taimaka mana microscope da makamantansu ko yauwa to duk za su shiga ma'ana mafi kankantar abin nan ba zai fita daga ilimin Allah ba yanzu ko kai aka baka aikin a ce in ka buɗe wannan ƙurar ta iya ɗakin ka da Allah ka zauna ka lissafa guda nawa ne ɗaya biyu uku sai a ce ma mahaukaci ko ba haka bane yawwa amma Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka gani din nan cu din nan haka gu daya to ya san kowace daya wata ta taba daya wata bata taba daya ba za ta fadu a wani dakin iska za ta zo ta kada su fita su tafi wani dakin duk Allah subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan abubuwa yawwa babu wani abu guda komai kankantarsa da zai wato ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar yace wala fil ardi ko a cikin sama ko a ƙasa wala asgaru ko yafi komai kankanta kun gani sai ce wala asgaru ya kawo sigan mai abin nan tafdil ko ya fi komai ƙanƙanta wala akbar ko ya fi komai girma to Allah madaukaki ya san shi wa ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce wa hu mafatihul ghaibi a wurin Allah mabuɗan sanin gaibi suke ya kira shi haka saboda me mu ji cewa ashe gaibin nan ba kowa zai iya sani ba ko babu wanda ya sani sai iya abin da Allah maɗaukaki ya ilmantar da wanda ya so shi ma kuma za a ce an ilmantar da wane ko annabi misali wani abu da Allah maɗaukaki ya so ya ilmantar da shi daga ran da aka ilmantar da shi to ya fita a wurinsa daga cikin me daga gaibi amma akwai abin da ba a gaya masa ba yana nan gaibi ne a gunsu bai san shi ba da haka duk abin da Allah bai gaya wa annabi ba yana nan annabi bai san shi ba mun fahimci abin amma abin da ya gaya masa to ya sani kasancewar Allah madaukaki misali dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita shi akan kowa da kowa duk abin da Allah ya halitta Allah ya fifita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sa kuma ya ilmantar da shi abubuwan da duk sauran mutane ba su sani ba to ya ɗara su ne a ilimin abin da Allah ya ba shi ya sani ba wai shi kuma ya san dukkan ilimin Allah ba ne kun fahimci abin yau a bambance tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sani a cikin ɗan adam amma kuma iliminsa ba ne ya ga mai ilimin Allah kamar yadda Allah ya san komai da ke cikin komai ba haka a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sani domin ku akwai abubuwa da dama a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallama da suka gudana wanda suka tabbatar mana abubuwan da Allah ya gaya masa wanda bai gaya mana ba wanda gaibi ne mu a mu ya san su Allah ya gaya masa abin da ba a gaya masa ba ko bai san shi ba an yi abubuwa da dama lokacin yaki an fasa masa sa an karya masa su an yi masa rotse hmm? ya duk da cewa Allah maɗaukaki yana nuna masa abin da ke bayansa yauwa amma akwai abubuwan kuma da suke cikin zuciyar mutane bai sani ba zai tambaye ka me kake yi wani me yasa kai kaza sai ce wallahi ya rasulullahi manufata ita ce kaza usaid ibn hudayr radiyallahu ta'ala anhu da aka dawo daga yakin badar sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi ya rasulullah ban makara wannan yaki ban zauna a gida ban je wannan yaki na badar ba ba saboda wai na san abin da za a yi bane na ƙi zuwa na yi tsammanin fitar da za ku yi ayarin larabawa ƙurashawa kai za a samu a ƙwace a dawo shi yasa ban fita ba da na san za a haɗu da abokan gaba a yi gumurzu a yaƙi yace wallahi da na fita yana gama magana annabi sallallahu alaihi ya ce sadaqta kai gaskiya ma'ana Allah madaukaki ya gaya masa wannan maganar tasa gaskiya ce ma'ana ba wani ba ƙarya yi ba kuma shi dama mai ƙarya ana gane shi ko kai kana iya gane mai ƙarya ko a fuska ko ba haka bane yawwa don haka akwai abubuwa da dama da za su faru annabi sallallahu alaihi zai tambaya yanzu ya zamu inda ya san gaibi mutlaq na komai ilimin Allah a ce ya sani to da abubuwa da yawa da bai tambaye su ba hmm. wannan dai suna da yawa misalan ba wannan abin shine manufar matsaya ba yanzu yace wa inda hu mafatihul ghaibi Allah yana da makullan ko mabudai na ilimin gaibi la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san su banda shi banda shi babu wanda ya san su kaga baka yi daidai baka zo ka ce sai wani ko tunda yace banda shi babu wani to kar ka dauko kowa kuma ka sa tare da Allah ka ce sun san gaibu tare da shi babu wanda ya musharaka da Allah a sanin gaibi yace har zuwa ƙarshen ayoyi yace wa qala ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin inda zai sanya manzancinsa babu wanda zai ce wani ko bai dace da manzanci ba ina ma wani aka ba Allah maɗauki ya mayar musu raddi waɗancan <clears throat> mutane dama suna cewa ah, me yasa Allah bai saukar da wannan ƙur'ani ala rajulin min ne azim wasu suna cewa wai me yasa aka saukarwa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saukarwa Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi ba wani fasihi ne mutumin Ta'if wai wasu suke cewa ai an san shi shi da fasaha ya fi kowa in yi waka in yi magana wai ya Allah bai saukar masa da ayoyin alkur'ani ba sai saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin martanin Allah ya ce Allahu a'lamu ji yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin inda zai sanya manzancinsa ashe kenan ya fi kowa sani hmm. yace wa qala ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla anhu an sabilihi hmm. nan ya sa anhu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu shine fi kowa sani biman dalla an sabilihi ya fi kowa sanin waye ya bace daga hanya wa huwa a'lamu bil ya fi kuma kowa sanin waye shiryayye wannan yanayi wa masu wa'azi wa'azi ne ko yanayi wa masu wa'azi wa'azi ka ɗauki kai a matsayinka na mai wa'azi me isar da saƙo ne daga Allah cewa Allah ya ce a yi kaza ya ce a bar kaza iya aikinka kenan ka sa mutane su san hakan ba kai ne mai hukunci dangane da zuciyarsu ba ka ce kai ka san wani daga ganin batacce ne an yi an yi da shi shekara nawa muna tare da shi gu ɗaya rumfa ɗaya kullum in gaya masa yaki karɓa ɓatacce a'a baka da wannan iko. hakanan kuma ka yadda da cewa kowa ne ya fi kowa shirya baka san abin da yake ba kuma a ɓoye baka san zuciyarsa ba mun fahimci wannan yawwa amma kowa ka bar shi akan kyakkyawan zato ka isar da sako ka samu ladanka kar ka ɓata ladan ko ta hanyar gori ko ta hanyar suka ko ta hanyar zagi ko ta cin mutunci sai ya zama ladanka ya ɓaci Allah ya shi mu yace wa qala ta'ala alaysa Allahu bi a'lama bishakirin yanzu Allah ba shi ne mafi sani ba dangane da masu godiya ma'ana Allah lalle shi ne mafi sani ya fi kowa sanin waɗanda suke gode ma ni'imomin da ya musu sannan kuma ya ce alai sallahu bi a'lamu bima fi suduril alamin ba Allah ne mafi sanin abin da ke cikin kirazan mutane ba hmm, kirazan halitta baki ɗaya duk wanda ke da tunani da kwakwalwa to Allah ya fi kowa sanin abin da ke cikin wannan tunanin nasa da kwakwalwar tasa duk abin da ka sani dangane da ɗanka da ka haifa daga jikinka ya fito duk abin da ka sani dangane da matarka da kake tare da ita a koyaushe duk abin da ka sani dangane da mahaifanka da ka fito ta cikinsu to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ka saninsu duk zamanka da dan adam ba dama ka iya sanin me yake zuciyarsa kai lalle wannan shi kansa wannan ya ishe mu gaibi yanzu nan da za a ce kowa a fito masa da abin da ya faɗa daga safa zuwa yanzu da abin da ya aikata daga safa zuwa yanzu wani in ka kalle shi sai ka kyamace shi me yasa ya aikata kaza amma Allah ya bar mana waɗannan abubuwa sirri tsakaninmu da shi shi ya sani ko duk makotanka ba sani ba wanda ke yafi kowa kusa da kai akwai abubuwa da dama da kana ganin kana gaya masa komai naka wani zai ce ai wani ai mutumi na ne amini na ne komai na ma ina gaya masa amma kai ka san akwai abin da baka gaya masa yauwa akwai abin da kake aikatawa baka sha'awar duk duniya wani ya sani to Allah ya san wannan abu kaga kenan ashe shi ya kamata a ji tsoro a kowane lokaci to sannan yace wa qala ta'ala wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kai tuna ko ka ambata yayin da ubangijin ka yace wa mala'iku ni zan sanya wani mamayi a bayan ƙasa ma'ana wanda zai gudanar da wato rayuwarsa a bayan ƙasan nan ƙalu sai mala'iku suka ce a ta ji fiha man yufsidu fiha yanzu ka sa wanda zai yi fasadi a cikin ƙasa wannan kun ji ta dai a tafsiri malamai sun bayyana me ake nufi a ya aka yi suka san cewa zai fasadi yawwa ya ce wa yasfiku a kuma ya zub da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika bayan kuwa mu ga mu wannan shine wawun ta hali ce wal amma alhali ko mu shi kullum muna yin tasbihi bi hamdika da yabonka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka Ƙala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ku sani ba wannan fa yan aike da ake aikowa su kawo mana sako su ne ake gaya musu ashe kenan ma'ana ina nufin mala'iku su ake ba wa sako musamman mala'ika jibril yana cikin wannan mala'ikun babu wani nassi da ya fitar mala'ika jibril daga ciki duk sakon da ake aikowa ta hanyar sani duk da dai wannan kafin a aiko da sakon ne amma tunda ya kai wannan matsayin za a yi wani abu ba a ma gaya masa ba don ya nuna maka cewa wannan ba magana ta shawara ba ba shawarta su yake ba duk da eh, rubuce-rubucen yahudawa sun ce wannan shawara ce wa allah yake neman shawara daga mala'iku daga nan ma istin istin batsi cewa wajibi ne akan shugaba ya nemi shawarar na kasansa daga wannan kissar saboda akwai ta a cikin genesis <coughs> littafin wannan bible nasu hmm, wannan eh, tsohon alkawari ake cewa ko yau da yake shi abin da yahuda suka yadda da shi kenan suna cewa wannan hujja ce akan wajibi akan na sama ya nemi shawarar na ƙasa domin ku ga Allah ya nemi shawarar mala'iku sun fasara abin da magana neman shawara ne nan ku ikhbari ne Allah yana bada labari ne zan yi kaza to su kuma kasancewar ya ilmantar da su da wani abu dangane da dan adam shi yasa malamai suka kawo kun karanta tafsirin tabari ya kawo kisoshi da ruwayoyi magana cewa ya aka yi waɗannan mala'iku suka san cewa dan adam zai yi laifi suka ce wa yasfiku dima har zai zo ya zubda jini zai yi kaza da kaza suka ce an yi wasu halattu kafin wato ana ce musu alhin yan uwan aljinnu ne a su sun yi irin wannan abubuwan Allah ya halicce su kafin a halicci dan adam shi yasa da aka jarraba aka halicce su sai ya zama cewa suna irin wannan barna a bayan kasa to da aka ce za a halicci khalifa suka ce in dai irin wancan ne da muka sani an yi su a baya to ya za a yi ka yi bayan ko in dai maganar dai tasbihi ne da yaba maka da majjada ka da girmama ka ya Allah gashi muna yi mun ishe ka to sai gaya musu cewa inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba hmm. wannan dai suna cikin kissoshi da dama da malamai suka ambata wallahu alam bi sihhatiha yawwa yace qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa qala ta'ala mu kai nan sai mu tsaya ko yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون wannan kuga ayar ita ma tana nuna mana muhimmancin waɗannan abubuwa wato karewa da wani abu daga cikin asma'ullahi ko sifatihi ya ce ta yiwu ku ƙi wani abu ku ji ba kwa sansa wa huwa khairul lakum ya zama alhali kuwa shi ne alheri ya fi muku alheri wa asa an tuhibbu shay'an kuma ku zama kuna son wani abu wa huwa sharru lakum alhali wa wannan abun shine sharri wallahu ya alamu Allah fa ya sani ya alamu mene nan kaga bai kaidin nan ba ma ya kawo ba da ya kawo ma in yace wallahu ya alamu ma la ta'lamu ai yayi kaidin ma abin da ba ku sani ba ko ba haka ba nan ku cewa wallahu ya alamu Allah ya sani ba sai ya kawo maka abin da ya sani din ba wa antum la ta'lamuna ma'ana ka ce wallahu ya'lamu kulla shay'in wa antum la da shay'an illa ma allamakumullah yawwa Allah ya san komai ku ko ba ku san komai ba sai iya abin da Allah ya ilmantar da ku hmm, to Allah ƙara mana ilimi ya kuma zama mai amfani sai mu tsaya nan sai mu tashi kan hadisan da suke da alaka da wannan babi din wanda su ma dalilai ne akan a tabbatar da wannan martaba ta farko kafin mu je martaba ta biyu ta uku da ta hudu insha Allah wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in